Jama'a daura auren da alhaji. Zo Alhaji Alhaji Alhaji Hattara ne, hattara ne. Za a auren Saminu da Suwaiba. Ya za ka wani waye Alhaji da Yawwa. Garzali dai. Garzali. Garzali. Garzali. Garzali. Garzali. har tara da isa nan dan gidan hajiya aminin mahaifiya amarya kai dan san kira kai kai ba da sani kai kai alhaji hadi alhaji kai kai Alhaji kai sanu ne sanu ne sanu ne bakira kai sanjira bakira kai garzali garzali mana garzali sanjira nan ake magana sanjira magana sanjira da daura aure zuwa ba

sai mu masa addu'a ke me haka me ya faru hayaniya kuka gurfi ta shi mutu aka gomi yanzu ne gida tsakaninka da Allah abin da kake yi ya dace to wai me faru ka sa kowace datsa a garin nan har da ma makotan garin nan duk inda ka je waka ake yi ana waƙe, ana kiran sunana ana kiran naka ana kiran na yarka akan wannan kika sa da aka gaba kuka to inda kan wannan ne ku ne naɗe hankalinku ku yadda na tara su haka zan je sallame su ɗaya bayan ɗaya kuma an ci baga na tabbatar miki Allah tashin ka ya ishe ni oh, oh, kullum kake nan zubar da hawaye kullum kake nan bakunci tsanani bakin ciki takura kin jira da daga kiya sai kulba ka ja san ja ka saki dubu sun fa'i to ne abun kunya mun ba ka ba baya ba su ma ƴaƴan mahaukata ne su ta ce tafe su da za ku da za ku zo kowa ka ce ka kuɗi sai ka kuɗi. ke ka da gani yanzu nan zaje je zane su ɗaya ba ɗaya. ya karɓa sadakin mutum gudu da ruɗi mai shiri ciki da waza ya yi haɗi. Likita likita ƙarshen ta ba za yi kyau ba. Ga ango, ga ango nan ga shi nan ga ba ba za cika hannun gida wannan da kai da wasu ga shi nan ga shi nan ga zani ba an ga ma ga zani shi ba ba ko wai mutane kuna da mafita amma da kai shi ma shi ne ma ni na da ma shi ne na gaskiya ina zuwa duk nan ba girbe kai ba ka san a bane duk ban girbe ko ni ma ka ji kuma na gaskiya ba Allah kaga da Allah ku tsaya Allah muna da magana Allah muna da magana mu yau ga nuna yawa ga nan ta yau ranar farin ciki ranar ta farin ciki ba ranar ta hainiya ba kuma muna ina so yin amfani da wannan dama gode wa kowa da kowa a a a ba mun kira ka ne fa ka cika memory da mutanen banza ba mutanen banza Kai,

ciwo kai ne a malaria ce an malaria ne muna da hutu da mun da ta ce idan idan idan larura ce eh. yawa ni yanzu a daura mana aure ba asibiti da kuɗi eh, ina ganin girman ka Allah wai kai ba ne wallahi ke ta fi kuɗi fa ka kuɗi to ya kuɗi ai wani kuɗi mu ma shi larura ce ba wata larura wacce wacce zai abin nan ba eh. Eh. ba wuce kemis muna da kemis ko ya fi karfin kemis to me ne ba da asibiti haka ne faɗi ko dan da kai ka da ruruwan nan eh wai kalli ka a'a faɗi a'a wannan ai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar eh. a'a a'a to kana da ita baba yanzu me za da ita baba ba kusa so! so! gaskiya ni ne na ai da kai da kai zai wawa da da da da zai ba ba ba sa ba mu yi mun ƙarya ashe ashe baya zurfi ni kuma ya tsaye